yau ana samun bayan Allah akwai wani bidiyon da na gani wani bawan Allah shi kamar ba mai lafiya ba ne shi sa shi an dauke alkalamin rubuta laifi gabarinsa amma waɗanda ke da lafiyan da ke kewaye da shi shi su kawo wannan bawan Allah su zauna shi su zauna da shi shi su ce ya karanta musu kulwar lawo ba san wani ya taba ga bidiyon nan ba sai na karantawa yana shiga daji ya doko nan ya buga nan ya kama nan ya buga can shi suna zuwa suna dariya shi Allah ya zarabce shi da rashin lafiya shi bai da laifi shi ko ya tattaka Qur'ani bai da laifi so da annabi ya bata rufi alqalamu annabi wai an dauki alkalami wani iri alkalami alkalamin rubutan laifi da lada ga barin mutane guda uku na farko as-sabiyyu hatta yahtalima annabi ce yaro jinjiri yaro karami har dai sai ya kashe shekaran balaga ce sa yaro matukan bai balaga ba komai ya aikata na lada ba a bashi ladan komai ya aikata na sabon Allah ka ba a bashi laifi ba a rubuta masa laifi har dai sai in ya ga shekaran balaga na biyu wanna'im hatta yastayqidha annabi ce da kuma mai barci wanda ke cikin barci wanda ke kwana har dai sai in mai shi ya falka shi sa wanda ke kwana a cikin kwanan nan yana so ya yi fisari ya yi bangida kan Kur'ani, ya tattaka ya bubutu alkur'ani dakin shi cikin kwanan nan ya mari man shi bai da laifi so da ya yi shi ne a cikin kwana ba shi cikin hankalinsa na uku annabi ce da kuma wanda ke ya fita hankalinsa ma'aukaci Allah kiyaye mu wanda ke jarabta na rashin hankali ya fita cikin hankalinsa annabi ce har dai sai hankalin nashi ya dawo shi ma duban abin da ya bai da laifi ko da ma'aukaci yau Allah kiyaye ya ya rushe kaba ba rubuta mai laifi ko da ma'aukaci ya zo ya fafasa masallacin garuka ya wuce bai da laifi saboda hankali ba shi tare da shi babu alkalmi ya rubuta laifi a kansa ta shi shi bai da laifi amma kun da kuka hajiye shi ku ce mai karanta fatiya mu ji sai ya karanta alhamdulillah gurgurgurgur ya shi shiga ya shi shiga ya daddama abin shi ana dari yana jin dari wasu ma she su yi video kuma in sun karshe su wasa social media kun da kuka sa shi nan dukan kun su abi Allah